Caibarro. kai gaba daya yayin ka je ka koyi ilimi ka ki za ka koyi ilimi eh baba ka fa koyarwa yake yi ai gondani baba na yana koyarwa ah ah ni baba da shi ya gaba mun komai tun da ya bani ilimi ya gaba mu komai ka ku gaba mu komai kai dan Allah ku saurara kun zo kun same ni ina zama na ina tunani ba ku san tunanin me nake yi ba amma kun zo kun same ni kuna ta damuna da surutu ba to ko ku tashi ku ban waje ko kuma ni in tashi gidan fim ko makaraci faɗa mu ji ta zo mu ji ta gaya ina jin ka ka faɗa mu ji sarki alin humuna a'a dan Allah <laughs> ka ji sarki alin dan Allah ikon Allah Wala ina son in ganshi fa wannan ya iya sararo ta kai ba ho sosai wallahi kina da wani kafin kina murna ba ba sarki alin yake ne ba Nuhu Ali mai niƙa fa na gangare, sarkin niƙa na gangare yake nufi. To kai fa kaji, dan ba saki anu dan fim kake magana ba, Ali mai niƙa fa. Ah, haba dan Allah, haba. To ah, ya rantse da Allah in ba Ali mai niƙa yake nufi na gangare ba. <laughs> Ah, ƴan mannu ta nuna, ƴan mannu ta nuna makaryaci. <laughs> Aikin banza, aikin obi. Ni da ke gani jiya ina tare da nafisa abdullahi iko alamu almajisa abdullahi da yake kasa ni fesir eh kai wannan abin yi min daɗi to to ta ce in kawo ki ma da ganki dan Allah eh mana kai eh mana ina so in ganta fa to yanzu wani irin daɗi zaki ji in ce ga ki ga nafisa abdullahi kai iko Allah <laughs> wallahi zaki da sai sala wallahi da ni ga so ka ga da bisa wayo Allah Abdullahi ba